أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba insha Allah za mu ci gaba da darasi daga inda muka tsaya karatunmu na jiya idan ba a manta ba jiya mun ɗauko bayani dangane da ladubban sutura a musulunci da malam ya ambata mana kusan ladubba guda goma sha hudu to yau za mu tashi ladabi na biyar ladabi na ɗaya wanda aka ambata mana shi ne yin addu'a lokacin da mutum zai sanya sutura wadda take sabuwa ga jikin sannan ladabi na biyu addu'a lokacin da mutum zai sanya sutura kenan wadda ba sabuwa kowace iri ladabi na uku shine in za a sa sutura to a fara sa bangaren dama kamar in wando ne a fara sa kafar dama sannan kafar hagu idan riga ce ita ma a fara sa dama sannan bangaren hagu wannan wani abu ne da yake sa mutum ya samu lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala idan ya yi wannan muna roƙon Allah shi mana jagora ladabi na hudu shi ne mutum ya kwadaitu zuwa ga kyautata hitarsa a lokacin da zai hita ya zama na yana da kyakkyawar mazhar wato ya yi hita gwargwado wadda ba bo ba fallasa musulunci ya tsoratar ya firgitar game da yin alfahari sura ta alfahari sura ta alfahari sutura ce ta 'yan wuta Allah ya kare mu ka ce za ki hita ta alfahari amma hita wadda za ki wadda babu alfahari cikinta to wannan ba laihi ba ne ba wanda ya ce in za ki zo islamiyya ba za ki goge hijabinki ba ba za ki tsabtace abinki ba wata sai ka samu za ta zo islamiyya da hijabi ta sa yau ya ɗau gumi kuma gobe shi za ta koma sawa idan ta zo cikin al'umma sai ta cutar da al'umma tana ɗoyi tana wari irin waɗannan ƙazamman mata ya kamata in kun gansu ku ja kunnen su ba a haka nan ana son duk da zaka hitowa in eh, sura biyu Allah ya wuri ba, ba laihi bane eh kullun in ka san kana da sura biyu in ka cire wannan sai ka wanke wannan ka shanya sai ka sanya wannan eh? in mun kalli rayuwar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda sura guda gare sura guda tak balle mu duk talaucin mutum yau kasa ga sai ka samu yana da sura sama ga biyu zuwa uku in Allah ya yarda to dan mutum zai zai fita cikin jama'a yana tozartar da kansa domin hita banza kamar wulakanta kankana haka amma duk lokacin da kai ta kan mutunta kanka ba sura ta alfahari ba ba sura ta jiji da kai da nuna nina wance ko ni ta diyawa ne ko ni ce matawa ne kusan su mata haka suke su eh in za a ci ta duk gwargwadon matsayin mijin kito ya take haka za ta nuna ba wai sai an haɗa ma mata yan uwanki wagga wance ta ba sai ce a ah, wagga daga nan ta halin matan wata sai ce ke sama na ce a ah, dole to mata na sa irin wannan hitar to ita ke kira hita ta alfahari amma hita wadda ba ta alfahari ba a musulunci ya halatta za ka je wani wuri ka mutunta kanka ka sa iya sutura wadda ba yabo ba fallasa eh, ba dole sai mai tsada ba kuma galibi ba ku san wani abu ba yanzu wani na sa sutura mai tsada sai ta mai kyau amma sai wani ya sa mai arha kuma sai mai kyau kuma galibi wani lokaci sai ka sa mai tsada ta ki kammala ka Me arha sai ta kammala ka saboda za ku ga waɗanda suka gane haka suke yi ba dole sai mai tsada ba ya danganci irin yadda zaka ka kyauta ta hitakka ne Allah shi mana jagora ladabi na biyar mala yake shine adamu ya iqalati thawbi asfala min al-ka'abain lirijal wato rashin tsawaita sutura Kasan dugadugai guda biyu amma ga mazaji wannan hukuncin duk da galibi ku ba maza ba ne mata ne amma kuna da rawar da za ku taka domin kuna da ɗiya maza kuna da ƙannai kuna da yayyai kuna da iyaye kuna da kakanni eh, kuna da mazaje idan ki ga mijinki ya sa jallabiya ta wuce masa idanun sawu to sai ki gaya masa abin nan da ya yi laihi ne a shari'a idan ya sa wando ya wuce mai idanun sau ki gaya masa shari'an musulunci a matsayinsa na namiji ta haramta masa wannan saboda haka hatta da yara ƙanana da kuke sa masu mastura ya kamata kuma alhamdulillah ga wakilin teloli mala adamu muna tare da kai to Allah in kun je mitin naku na teloli gaya mutum teloli su ji tsoron Allah su daina yi wa mutane wando wanda ya wuce idanun sau su daina yi masu riga wadda ta wuce idanun sau ana shan hitintinu sosai da celoli su daina yi masu hannun riga wanda ya wuce rusugu menene rusugu nan in dai namiji ne kawon riga hannun riga sai ya wuce nan rusugu ya kawo nan to duk kuma mutane na ganin wani alfahari ne har dai matasa za ka ga har take wando ci ka ga mijin wata wando ne sai nan duddige an take shi in an kai mai magana sai ci wala in ba haka ya tsatsara ba ma bai jin daɗi to shi ɗan ya azaka ka ga mugun hanya Allah ya sa mu gane rawal buhari imam buhari ya rawaito hadisi an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah shaida da aikin sa an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ma asfala min al-ka'abaini min min al-izari fafin nari annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya muna hadisi ya ce ma asfala minal ka'abaini duk abin da ya sassauto ƙasa ga dugadugai guda biyu minal izari na sutura to fafin nari wuta an kai da wannan wuri ma'ana duk wanda sutura ta ta wuce masa idanun sau to wannan wurin sai an ƙona shi da wuta to ba wai wannan wurin ba zuwa har ƙarshen kafar duk da ya yatsa a kona ka da wuta ai za an azabtar da kai eh jama'a to don haka wannan na nuna mana haɗarin yin haka nan haɗarin yin haka nan komi girman mutum komi malanta ta yi komi sarauta ta yi kada ya kuskura hijari gashi galibi malumma sarakuna masu kuɗi sun al'adanci wannan da jai. wato kamar wata certificate ta nuna cewa kai mai wata sarauta ce shine an ai maka babbar riga ta ja ma ƙasa ita alama ga ɗan kazan kabe nan in malami ne alama babban malami ne liman to a gane da riga ce ko alkyabba ta tana ja mai ƙasa in kai mai kuɗi ne ka isa rigarka ko ka ya ja ma ƙasa an mai da wannan wani abin alfahari ina gaya muku wannan magana har malamai akwai masu yin haka har malami wani malami muna magana ce ai alamar da kasa a gane malami shine a dinga ganin riga ta har ƙasa nace to amma ko malami ya samu matsala eh wannan sai ku kula aiki ne ja za ku yi ta kima da mazajenku da 'ya'yanku irin wannan lokacin da muke ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya, ya abuci wannan wani na iya kawo maka hujja cewa to ai an taɓa samun sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya sa sutura ta har ta wuce mai idanun sau annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me yasa sai ce ya manzon Allah ba na nuhin alfahari sai manzon Allah ya ce ai na san baka da nuhin alfahari to wannan magana wasu malamai na kawawa da wannan an kai musu magana su ce wai ba da niyyar alfahari bane to ko dai ba da niyyar alfahari bane sai dai da lalura la'alla baka da wata sura da zaka sawa ga tela ya wata iyaka to sai zama na katan ku hewan don ka na ɗiɗiye shi ta sama amma duk da haka in kana tafiya abin ya yi ƙarinka sai ya zazzalo sai ka kikkirci abinka don haka ne sayyidina abakar kai yana tafiya izar ɗin ya yi yawa yana sassauto mai sai ya kwakwashe abinai to shine ne manzala ce ai na san ba da alfahari kai ba to da haka sai mun kula da wannan tsakani da Allah wannan muna magana ɓangaren abin da ya shahi maza ne ba da mata ba kun ga yana daga cikin ci bayan da yanzu mun ka samu a rayuwa wai sai a gama ita wai ka ɗauka shi tuwayin ta sama zane rabin kwabro ko ba haka ba shi ko namiji wai shi ka sassautowa eh wato ita mace ta koma namiji namiji ya koma mi mace idan namiji ya sassura tana zazzalo mai ya yi ɗan daudanci kun gane daudanci ya koma mace idan mace ta sa sutura ita ma ta ɗauke mata ta koma namiji kuma karatun na nan ta insha Allah to wannan hadisin hadisi ne Hassan Imam Abu Dawuda eh hadisin hadisi ne ingantacce Imam Buhari ya fitar da shi ga numbar hadisi na rawa Imam Ahmad bi sanadin Hassan Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi eh rawa Imam Ahmad Imam Ahmad ya rawaito hadisi bi isnadin Hassanin da isnadi wanda yake Hassan anil Ala ibn Abdurrahman daga ala ibn abdurrahman an abihi daga babane annahu sami'a aba sa'idin cewa ya ji aba sa'idin sa'ila anil izar ane masa tambaya dangane da izar abinda aka ce mai izar gyauto amma yau dai muna fassara shi da sutura tunda mu da yanzu ba mu daura gyauto eh me muke sawa muna sa riga muna sa wando aka yi masa tambaya dangane da izar game da sutura wadda ya dace musulmi ya sa faƙala sai dai ya ce wato ne?" ya ce alal khabiri sakatta ya ce wannan tambayar ta haɗo ga wanda yake ƙwararre ga masaniya game da wannan matsala ɗin kun gane an yi tambayar inda ta dace samitu ya yace abu sa'id al ce na ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kulu yana cewa izratul mu'min abinda asusuran mummuni wando ne ko riga tai ko jauto ne ila an safi saƙaini ya tsaya daidai rabin ƙwaro guda biyu wato abinda asusuran mummuni kada wandonsa ya wuce masa rabin kwabro jama'a muna tare yau ba su ake dariya ba masu sa wando rabin kwabro su abin kushe suna yan san tebe da aure yarinya ta kalle su ce hmm, ai wanga da gani ne sai ya kai hi to abin da ya yi daidai ya yi shari'a an gane ko abin da ya yi daidai wato abin da aka tura mummuni ta tsaya masa zuwa rabin kwabrinsa guda biyu yace amma la junaha aw la haraja alaihi babu laihi ko babu wani zunubi shi ma bainahu wa bainal ka'abain ga abin da ya sassauto daga rabin kwabro zuwa idanun sa guda biyu ma kana asfala min zalika duk abin da ya sassauto ƙasa ga wannan wato ƙasan dugadugai fa huwa finnari to za a ƙona wannan wurin a cikin wuta kuma laifin bai tsaya nan ba layan zurun lahu ila man jarra izarahu baɗara Allah baya kallon rahama ga duk wanda ya ja suturarsa namiji don takama da alfahari da nuna shinawa ne amma in ba da niyyar alfahari bane to sai ya zama na zunubi ne ka yi. amma in ya kai alfahari ya shigo to girma abin ya kai Allah subhanahu wata'ala ba zai yi maki eh ba zai yi masa kallon rahama ba saboda haka wannan na nuna mana mu tashi tsaitsayin daka mu sankwahi ƴaƴanmu idan wa yaro ya zamana Allah bai mai kallon rahama duk bala'i yana iya faɗawa kina iya shiga cikin ƙungiyar kidnafa saboda ni Allah hushi ya kai da shi bai mai kallon rahama don haka duk bala'i yana ya faɗawa kazalika miji in ya zama na wani ita ce ɗabi'arsa yana take wando don alfahari da nuna ƙurciyarsa shi ma Allah bai mai kallon rahama kenan Allah na hushi da shi ya shiga matsala kowane irin hali yana iya shiga Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu wannan hadisi hadisi ne Hassan Imam Ahmad ya ruwaito shi sannan Abu Dawud ma ya ruwaito hadisin sannan babban malami Muhammad Nasiru, Nasiruddin Albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahihul jami'i nashi So da haka hadisi ne ingantacce Allah ya kare mu daga wannan mummunar ɗabi'a ina jin yan uwa mata kun ji kuma alhamdulillah wallahi muna da masaniya kuna kokari mata kuna kokari Allah ya saka muku da alheri al'umma suna shiryuwa ta hanyar ku Allah ya taimake ku in yanzu duk da mahaifinki ki gaina ta ki wando ki ki mai magana baba gaskiya bai dace kana sa wandon ka haka ba in Allah ya yarda zai saurare ki zai ce abu ya ɓata har ya kai yarinya ta ta gano kuskure na kuma kar ku manta idan za a yi miji nasiha ko za a wa mata nasiha to abinda za a yi a gaya musu magana mai laushi eh eh faƙula lahu ƙaunar layinan eh haka aka ce da fir'auna ko yan annabi musa da wato annabi haruna sun te wuri nai babban mutum ne basarake ne shugaba ne don haka a gaya mai magana mai laushi eh, cikin dabaru da wayo na ce ba eh nake ce a bari zai ha ajima a imin magana to ka san magana ka a ce a yi ma kuma na san lokaci in ba a yi daidai da kai ba ana samun matsala a a kimin bayani na ce to wani kam da zai yi wandon ga naka da ka ɗan gyara a dinga ko dai tankwaye suka yi ko ba ka kace ba ka dai ɗan tankwaye amma a ce irin ka wanda Allah ya ka ya mai daraja E, yana sa wando ne yanzu duk wanda ya san addini in ya ganka zai ganka haka kakkauce wato ba kana tafiya daidai ba sai ce to ki bari an kada ni jahannama kake samu ni sai ki ce to Allah ya huce zuciyarka ke wasa abin da kika yi ke abin da kika yi wasa iyaka ce mi abbaki sai ki ja bakin ki tsuki bai hana jibi ko gata ki komai mai nasiha sannu sannu in Allah ya nuhe shi da rabon shiriya zai shiryu to ta kima kuma tana nan ga ɗiyanku eh Allah ya ba mu ikon kiyayewa saboda haka wannan hadisin kun ji matsayinsa ya ce rawa imamu ahmad imamu ahmad ya rawaito hadisi da sanadin Hassan da isnadi wanda yake Hassan an anas radiyallahu anhu daga anas Allah shaida da aikinsa an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce al-izaru ila nisfi saki annabi yace shi gyauto ko sutura ila nisfi saki inda ya kamata ta tsaya zuwa rabin kwabro wa ilal ka'abaini hakanan zuwa idanunsa. sau daga rabin kwabro Na aka son ta tsaya in ba su tsaya nan ba to ta kawo zuwa idanun sau sai ce la khaira fi asfala zalika babu wani alheri ko tarhi ga duk su da sassauto kasan dugadugai Allah ya sa mu gane wannan hadisin wato hadisi ne Hassan Imam Abu Dawud ya fitar da shi Imam Muhammad Nasiruddin Albani ya sahaha wannan hadisin a cikin sayihul jami'i wa haza khassun duka wannan hukuncin ya keɓantu ne gawa ga maza mala ce amman nisa'u amma mata fayajibu alaihinna sukan wajibi ne gare su an yi na siyabahunna litattura an gane ko ya ce amma su mata fai jiba alaihinna wajibi ne gare su an yi tsinna siya bahunna su tsawaita suturarsu litattura domin ta suturce musu haƙƙasan dugadugansu mata in za su hita su tsawaita suturarsu hatta lullube musu kasan dugadugansu yanzu wannan abin da kuka kuna yi kaga mace sai ta to makaranta ana wani kame-kame ana sa kawahu cikin hijabi duk bai yi kawai zaman lahiya hijabin ke zama na babba kina tahiya ƙura na turnukewa in ki zo da hijabin ki kawai ko ina yana rullube miki amma yau me ake kallon sa ana kallo ne ƙauyenci eh kina tahiya ƙura na turnukewa miki alama kenan ya sassauto ƙasa har yana jan ƙasa duk wanda ya san matan ahalis sunna na farko farko na malama halima nan kusa da ni malama halima da Allah da in za kuna islamiyya ya hijabayin ku suke ta ce hijabayin su har ƙasa suna ja ga ƙasa ana muku ana zagi ko ana jiwa dafa kun ga nada ba su karatun ku ba amma kun ji suka yi kuma addini ne wanda duk ya san mata ɗan izala ta da wallahi yanzu an sassauce an lalace an ci baya mala ya ce da mata yin izala karatu suka yi yanzu ku ya nuna mi ba su karatu ita ce magana gaskiya yanzu ka je islamiyya ka gani ina mata gaban ƙungiyar izala ina mata sakataren izala ina matan ma'ajin izala ina mata shugaban majalisar malamai ina matan mataimakin shugaban majalisar malamai ina matan shugaban kwamandan agaji ina matan mataimakin kwamandan agaji ina matan yan agaji ina matan malaman izala ina matan sakataren kaza ina wallahi yanzu duk waɗanga in ka ka bincika duk ba su karatu ko ko suna zuwa makaranta amma yan ba ne kun gane yan baro mu kawai wani gama ta jiyo makaranta wa islamiyya ta ce sai ta yi tagumi ɗaya haka sai zaune tana kallon mutane babu karatu babu littafi hannun ke zai yan baro a dai tuwo makaranta ɗaya haka nan akwai waɗanda ba a suka kamar da cijai wayanda idanunsu ba su iya gani da sauransu amma in ba shi baya ka zo makaranta baka da littafi hannunka <laughs> tashi dai maka ya mutai mu sauraro ka ce ku sauraro ko baki da niyyar ki zan malama wannan maganar ina gaya muku wani ci baya ne ya same mu wani ci baya ne ya same mu galibin matan manyan malaman mu na izalan ma kar mu je mu ɗauki wani wuri mu tsaya kusa wallahi galibin su ba su karatu ni ban san ko me yasa ba wai eh to jama'a ba su karatu ina magana yasa za ga galibi masu wa'azin mu mata sai ka samu ba matan malamai bane saboda ni su mata malamai ba su karatu la'alla lehin malaman ne ko lehin shugabannin kungiyar ne la'alla lehin mata ne a kana maka lahu kan naga kilan kowa na nahi lehi kowa na nahi lehi eh ok yanzu ma sun na karatun bisa ga da komi ba ta sani ba yanzu ka alhamdulillah yanzu malama aisha abakar giro in ta je abin nan mi suke ce mata mi sunan garin ajiya inda kuka zuwa ba ɗakin gari ba ce inda malam ka tafsir eh ban ji ba kan ji yanzu da ta ce sai ga mata na tururuwa suna suna fatawoyi muna magana da malam wata rana ce kai malam Allah ya muku albarka nace amin malam yace kaga yanzu matan mu in mun ka je da su sai a yi ta zuwa wurin su ana fatawoyi in mace ta zo inda muke sai mace je cikin gida je ki inda malama tana nan kun ga abin yayi dama amma a ce ko wace mace ta zo matan malamai ba su ka ansa fatawa ba bai yi ba to wai wai abinda malam <laughs> da malam Adamu ke magana ya ce to irin malam gero nawa a gare mu argungu kuma matan mutum nawa cikin su ka iya amsa fatawa babu ba su da yawa ba su da yawa ni gan naka wani lokaci yana da alaka da su malaman sai za su aure sai su aure yan duniya wayanda ba su da alaka da addini mace tun harko ka ganta yan duniya ce ba karatu yadda dame ta ba da ka aure ta ta zo gidanka ba ta karatu da haka kun ji a ke su hajiya wance da malama wance kalubalen ku ku matan malamai kalubalen ku ke eh kalubalen ku ko a faɗi suna to kalubalen ku duk kamata gidajenmu da gidajen malamanmu su zama gidaje ne da mata na zuwa suna amsa fatawoyi Allah shi muna jagora kuma Allah ya taimake mu wa zalika lima rawahu tirmizi wannan ko saboda abinda imamu tirmizi ya ruwaito kuma ku yi haƙuri in za a karatu a yi karatun tanina in za ki karatu a hadarin nan da yaki mai karatun kwarai kakki ga wata da risala kice a ni ma risala a so min ya ki gane a hadari in Allah ya taimake ki gane a hadari wata zo kina faɗa mata sannu sannu kamin ta gama a hadari ke gama ishimawi kamin ta ce ishimawi za ta yi ke gama risala ko ke gama isiya sannu sannu sannu sannu wallahi akwai matsala tsakani da Allah wata mata mata wani malami inda duk an ka zo wurin ta an ka ce malama ga an mun to ta ce to muka mu karatu ba amma ku ta yin ɗiyan mu mu karatu ba amma ku ta ɗiyan mu da Allah abin na ya mata daɗi wallahi akwai wani dacci da ke ban labari yanzu muna magana yau ɗin ina jin zamu har karatu da shi ina ji in Allah da ya yi shekara sittin yake gaya mini ce, wallahi malam yau duk damuwa ta da bakin ciki na in ya da ine ma yara na dubara kasu gane ban yi karatun addini ba yace yanzu asiri na ya tonu sun gano yace da ita iyali na ta kakkare ni da sun to da assignment a haɗi suna annaba guda kaza sai dai in ce to ni lalura a gare ni za ki tukuce da mamaku to ya ce ran nan wai sai yaran wai malamin islamiyya sai ce wanga assignment kowa ya inda baba ne da haka da yaro ya zo ya ce baba ina assignment din nan an ce a rubuta alfin ba'un zuwa ya'un ko wani ya ce baba ne ya koya mai kuma ya irki hannu ne ya rubuta to yaro ya zo inda baba ne ya ce to baba eh. ya ce ka je ina ya ce wallahi malam ya ce inda baba dai ya ce malam na ji gabana na ta waɗuwa sama nake ƙasa nake ya ce ni nan dar ni nan dar to yanzu an kai ƙarshe yau za a fara karatun yau za a fara kun ga shi Allah ya ce ce kuma yana son abin kuma wallahi babban musulmi eh bari ku ji mala adamu na ba mu labari eh jiya rana ce bakin kasuwa sai wani ya kare ni na'am na ga mashin dina zai shiga da sai Allah ko da gudu ya ce wace min dama hina buda hina hina buda wanda zai tambaya haka yace min wata malama na nan makarantar mu ta taro musu mat to ni ban gane mina na haka ni ba eh ni ce kamar ya yace malam ta kire mana ruwa to ce subhanallahi na ɗauka cewa kamar kila malamar ta ba wani yaro kashi na ko wani abu eh sai ce min wurin ga ya zagon tahi cikin aljihu ne eh yace malama ta ce sai wani yaro sai an haɗa mai wurin na ya rike shi ya to mata da wasara hite baba ne ya koya mai kajiya na ce ina na wurin sai ya gwada ni au bi kulli dahirin mubahin ina karanta wurin sai na gane malama binta ta Allah ma karanta mu mutu. Eh. sai na faɗa mai nace to ka ji yadda fassara wani yake ce yace to in rubuta mai da book wallahi jiya bakin ka jiya jiya eh. to kun ji na rubuta mai na miƙa mai har eh. na juya sai na jiyo na ce mishi wai mina la'akari da an taro mace sai ta ɗauko mana aiki malam sai na juya kawai da kama hanyar aiki da jama'a kun jo abin da ke faruwa dama mu yanzu da gangan na yanzu islamiyya mu mun juya mun bar cewa ta inda ba makka in aiki na faɗa mai mutumin ce ai mu mun ka canza salon tiya yanzu mun mai sai in zama ba da asamin sai mu ce mutum ya ta inda ba ba ne san da mun gano ku maza ku ne ba ku karatu ga makaranta aure ta matan aure yanzu ku ji bataliyar da muka tara nan mata eh a tara mace kusan ɗari uku amma namiji hamsin masu zuwa makaranta ba su zuwa sai ai ta wahala mace ta yi azaba tana son mijinta ya dawo daidai bai iya dawowa duk mace abin da Allah ta tafi shiga aljannar ita da mijinta to kayan mata hasara wannan eh to Allah ya sa mu gane yawa saboda haka za mu ci gaba da bada assignment kuma na faɗa muku mun buɗe makarantun nan maza aure sun ki zuwa mun buɗe sun ki zuwa kuma kyauta dan ka a ce makarantar kuɗi ta kyauta har da littafin rubutu da pencil wata ce mm, in ki ta faɗa wa mijin ki turo shi da littafin rubutu da pencil kai har da kishirwa yana ji ina ba ruwan da zai sha kuma faya wata zan bashi eh, ina shan ruwa ya tawo yi karatun ne Allah ya sa mu gane muna tare ƙala kala yake cewa a umara daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi rahama tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man jarra saubuhu khuyala duk wanda ya ja su suratai yana mai alfahari yana mai takama lam yanzuru Allah ilaihi yawmar kiyama Allah ba zai masa kallon rahama ba ranar kiyama fa qalat ummu salamata ce ummu salama ce. fa kaifa yasna'ana an-nisa'u bi dhuyulihinna to ya manzan Allah yaya mata za su yi da zassu wanda suke bari a su har tana jin ƙasa shin su ma za su ɗauke ta ne ko za su batta kun fahimci leza irin mace ta yi sutura ta yi hijabi har yanzu yana ja mata ga ƙasa wanda hakkudin masu addini ya kuna kallo wannan ƙauyenci ne yau in kun haga wata ustaziya ta sa irin wannan hijabi sai ce a a wuce suka ta fa ibgilina wai ta wuce to me ta yi abinda ta yi ya daidai eh ya daidai to shine yake cewa ta'ala yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace yulkhina shibran su mata su sassauto da lezatsu ƙasa bayan wa hijabin ya kai ƙasa su sassauto da lezat hijabin su shibran ta guda an gane ta kudibo jama'a haka ledar za ta jan ƙasa ta kai ta guda haka wadda za ta jan ƙasa duk wurin ga cikinku in ba malama hadiza ba ko malama hadiza kun gane ta tazo malama hadiza aliyu ita ɗaya sani makaranta ka ka sa hijabi har leza guda ta ja kasa za ba mamaki ana zuwa kiyama sai Allah ya ce malama hadiza duniya kina sa hijabin ki leza guda sai ta kai ƙasa duk makaranta kuma yi duk abinda a tsakanin kirni na yahi miki wuce aljanna in Allah ya ga dama sun shi mata haka sai mamaki imani ne kowa da irin imani ne ita imanin malama hadiza aliyu hajja haka ga ƙasa Jam'a muna tare eh imanin wata bakin nan nan ɗaya imanin ta kauri mata wata imanin ta bakin nan cinyoyinta wata imanin ta bakin guwayu wata imanin ta in za a islamiyya sai ƙasa in za ana gidan biki babu shi ta aje imanin wata imanin ta in za ana islamiyya sai ya kawo mata idanun sau imanin amma kuma in za tana cikin gari ko wurin kawata ko wani gida to imanin ta bakin rabin guwayu to su sun yawa makarantar ga wallahi a makarantar kuna bani kunya kuna bani kunya wallahi irin aikin da ake da ku da karatu da ake ba ku a ce wai an gama ta cikin gari da wani wallahi ina ganku da wani hijabi sai na ji kunya habban san ma mizance muku ba wani lokaci ta kai na wallahi ban san ma mizance muku ba abinda zai ɗarsu ga zuciyata wai ko anya matan da suna da rabon aljanna wallahi shi a farko abin da ka shigo ne ce wai matan ga ko anya karantarwa ga da muka yi musu da wa'azin nan wai ku anya suna da rabon shiga aljanna saboda kuna wasa da hijabin nan matsayi ne wallahi ya wuce inda muka tunani duk wani bala'i da hituna da kabullowa galibinta hijabi yana kare fitina da yawa kuma galibin fitina da ke bayyana cikin al'umma hazina ta samu dama cikin al'umma wallahi rashin hijabi na ciki bana sallah bana ba mu taɓa sallah wadda in mun ka hito cikin gari haɓoyo muka mala da muka sani ɓoyewa mace saboda jin kunya abinda mata ka yi su kuma mata hawa wani daɗi aka ci kai mu ga yadda su malam su gani in mutuwa suke su mutu hmm. wasu sun biyo haka su wuce sai an gane mu zaune sai ta ce su malam ta kira Allah man ji kunya Allah barka ji kunya malam mu ce mu an ka biyo ana tattakawa guda guda ana har da daga jala aka haka in mutuwa muka yi mu mutu ke dai a cikin matsala mu mun yi abin da ya kamata mu yi mun nuna bacin ran mu ba mu ji daɗi ba saboda muna ganin an ci baya kamar karantarwa da mun kai muku da wa'azoji ka tashi argungu yau an samu canjin zamani yau kiɗa-kiɗa ka tashi argungu da an yi lokacin da garin ga 'yan ka ji gwangwangwan a ce gidan wana yanzu wa yau duk makiɗa ga suna ana ta samu har da masu kiɗin ƙwarya yanzu an samu cikin argungu mata suka waka suna gamce gamce mata na raye raye ana ana ana rashin kunya wa Allah eh Allah ya sa mu gani fa qala sai ta ce idza haka ne idan tankashifu aqdamuhunna an gane yace yulqina shibra suna sassautuwa da ta guda. sai ta ce idan tankashifu aqdamuhunna inda ta kagudata ta ja musu ƙasa to in wasu na tafiya gadugan suna bayyana kun fahimta jama'a in sun kai ta kaguda to in wasu na tahiya ana tahiya ana tahiya to har da dugadugan su ana gani kala sai ce fayurkhinahu zira'an to sai su sassauto da hijabin su lezo sai ta kai zira'i guda to amma la yazidna alai kar su kara akan haka dan jama'a ku dubawa lezo sai ta kai ta kaguda eh to ga mahita to yana musamman wadda ka salla in ce kawata ga hili idanun sawunta ga hili nan wani bangare na ƙwauranta ko salla ba ta da babu salla duk mace ba gaggan mace ta yi salla ya zama na in ta yi ruku'i haka zanen tana ɗaukewa wani kuma ga nayi ba ta da salla ba ta da ni ba da sallah in kuna mai da hankali ku mai da hankali in ba ku da hankali sai dai kun sauke farali amma babu lada ba ki da sallah in an kai maganar safa sai ku yi ta surutu an shigo muku da wani sabon abu wane ne wane ne in za ki sallah biɗi safanki tun da galibi zannan ku ba ku yin wada na dakayi mu abinda mun ka tashi gidajenmu tun dawa tun babu ilimin jama'a wallahi in uwayen mu za su sallah haka suke kama zane sai nan suke sassauto shiga ga ƙugursu su ɗaure sannan daman riga na nan sannan a ɗauko ƙaton zane babban zane sannan a yawa haka kuma yan ana ruku'i ana taka tsantsan kada a gani amma can ƙasa in mutu ta yi ruku'i haka ko ta yi sajada sai ya rufe mata ko'ina amma yawa ba haka ba ne wai kuma kun gane addini to ina addini da kuka gane in dai wannan shi ne fahimta addinin ko to ba ku gane addini ba koma makaranta Allah ya sa mu gane wannan hadisin wato hadisi ne ingantacce Imam zai ya da shi wa kala hasanun sayo kuma ku saurara ku ji wata magana ku daina damuwa da waɗanda ba su zuwa makaranta suna surutayensu da yanzu ana iya komawa gida wata ce ke wai an ce makarantar ku an ce kaza an ce kaza to da an ka ce kaza ba karanta an ka an ka ja baki an ka hausara ba ko ko da kai an ka faɗi tsakaninku da Allah jama'a ba baki mun ka ja ba an ka hausara to wani wanda bai iya ko ganin baki yanzu wata ɗan kin bata littafin da haka ka ce mata ta gwada maka alif baki ba karatun zaure ta yi ba ko ko shi aka ganin kowa yayi to gwada min da masaru gwada min a yan baki yau shi gwadamin lamin rataya gwadamin raba guje gwadamin hakuri na rantse da Allah ba ta iya gwaji akwai su ko babu ɗiɗɗiɗɗif haka za ana ƙabari ɗiɗɗiɗɗif a yi zaman barzahu ɗiɗɗiɗɗif mai tambaya ƙabari zo hice man rabu ki ɗiɗɗiɗɗif ya ce wa ma na biyu ki ɗiɗɗiɗɗif wani karatu ki rike Hindi ba ki karatu ba ɗiɗɗiɗɗi shi a karatun jahilai eh duk wanda a jahilai ku ba su su haddarce in mala'ikin mutuwa ya zo an sa rayuwa ki ɗiɗɗiɗɗi babu kalmar shahada don ba iyata iya ta ba ke shiga kabari ɗiɗɗiɗɗi an tashi daga kabari za ana inda za a yi hisabi ɗiɗɗiɗɗi amma ga wasu can gaba cikin haske kina don Allah ku ɗan ƴan momuna hasken nan naku sai su mumin dai ke da. su ce a ah, haske ai duniya mun ka samu abinmu ku koma duniya ku samu sai a magana nan ta ƙare musu bakin su wallahi jama'a babu makara karatu ba makara yau din nan zaki sa kanki cikin wata biyu qur'ani ko ina kina iya tasuwa da ƙaryar Allah ko nan kun sani nan in ka tori masu haruffan ga in dai kana son abin kana yi da gaske cikin wata biyu da ƙaryar Allah ƙur'ani ko ina kana iya karantawa ina laifi a ce lokacin azumi ya zo kowa da ƙur'ani ya rungumo ke sai dai ka runguma kafet da kunya eh Allah ya sa mu gane na shidda daga cikin ladubban sutura na shidda adamu lubsu siyabi arraqiqa wa zayyaka kai yau mun sha kwala eh? ladabi na shidda adamun lubsu siyabi arraƙiƙa rashin sanya sutura mai karara mai transparent ko ko namiji ba ko namiji bai halatta ya sa sutura yanzu a ce misali mala adam wannan kayan da yake saya da su ana ganin wanda waya ce sai mace aka da makala sai a yi haƙuri a yi ta waje a yi kwarai ku ya zai shigo cikin matan mutane da sutura ta ana ganin wanda waya ɗiko ai akwai dukkan da ake sussuwa muna son su amma irin mu masu shiga cikin mata muna karantarwa bai dace mu sasu ba wallahi akwai sutura da kayan maza ne za ka sasu haffas ɗin da aga jikinka ana gani kuma kuna gani mazajen da ba san kwanya ba abin suna yawo bai dace ba ba wai ku ne mata an gasa ba an gane to rashin sanya sutura mai sharara namiji an hana shi mace ma an hana min babu aula mace ita himuni to ko namiji bai halatta ya ba wata rana wallahi wani ya taɓa yomi wani dinki yana ganin ya yi min alfahari ya yi ƙoƙari ya kawo yadin nan ya sa an kai mai dinki mai tsada ya kawo min ni ce ya wadanga ba kayan mu bane yace eh malam ni ce wallahi wadanga ba kayan mu bane sun yi min yawa wadanga amma dai ka samu wani ka bashi ba su sayuwa gara kana malamin addini kana jagora to ina ga malamin islamiyya ya sa ɗan wando ɗan riga da jin wai islamiyya riga da jin a islamiyya wallahi bai ba fam! ko ba islamiyya ba bai dace za ka iya sa riga da jin amma ka zauna gidanka ko za ka je wani wani aiki amma ba ka hito kana yawa ba ko ka so islamiyya kun sani na akwai malaman na ni samun matsala da su cikin ku har nan cikin ku akwai masu ganin lebiya akan suna sa kananan kaya ina magana ni ba yaron nake ba me zai hana in saya ko ni irin su haka ne amma sai in ce ba ai ba a sa kaya masu sharara an gane sannan wa zayyaka kuma ba a sa kayan da sun matse ma ko namiji an hana shi irin kayan ga da matasa ka kaga matashi ya sa kaya duk sun watsi da dace ko namiji wa balle mace eh ba su aka yayi ba ba a musulunci bai daba. a sa kaya sun matse ma da jikinka sun manne ka bai dace ba abinda aka son kaya kamar yanzu da muke dinnan da rigunonin nan alhamdulillah hannun rigar nan bai mace ba waye kayan nan ba su mace ba amma yanzu wai sai an ce an sa wai har da namiji abin nan wannan ba daidai ba ne in ma akwai wanda ka yi ku gaya masu kuskure ne suka yi Allah ya sa mu dace rawa Musulmin, imam muslim ya rawaito hadisi fi sayyihi an abi hurairata daga abu huraira kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi yace fani min ahalin nar nau'in mutane guda biyu yan wuta ne lam arahuma annabi ya ce ni kan ban yi ido biyu da su ba ƙaumun ma'hum siyadun wasu mutane ne tare da su akwai buloli an ka ce kamar fadawan sarki kamar yan banga kamar yan waye yan mofo waye da sauransu irin da sojoji masu ba mutane kashi ba libala ka azna bil bakari kamar wato bunde shanu yadribuna bihan na suna ta bugun mutane da su an ce su ne fadawan sarakuna ko abin nan ma'aikatan kaki waɗanda ka bugun mutane ba tare su yi musu layin komi ba an gane yanzu ya ana fishin wani sai a gaɗe wani da gora ya samu goron wani ya rafki wani da cijo fishin ɗin gada an kai wani ɗan banga ya hera gora ta yi ya bugu gora ne yadda yaro kakkai haka nan ahu ya tara mai kai ya ce kwala min nan ya ce babu inda ya kai ta ya sauki in kan biga goren kare ka ta amma bugammin nan saboda shi ba kabe na kallon in kan biga gora ne ka tuna mai asiri saboda goran abinda sirri ne to in kan biga goran in babu ki ne a gaba kabe ya ji kunya ka tuna mai asiri Allah ya sa mu gane sannan wasu ai goran tsaye su kai da homa duk tsaye su akai in ka buga sai ka shiga matsala Allah ya sa mu gane to shine yake cewa nau'i na biyu wa nisa'un kasiyatu da matayen da suna sanye da sutura ga su da sutura amma ariya sun zindir suke akwai sai ko babu su sun kai yawa yau wayannan ƴaƴan namu kannan nan namu yau duk suna kallon shine wayewa wayewa inda shi a wayewa to akwai ta yi ki wayewa kenan da ta tsirara ta ka yawo in ke kai waye ya yawo zindir yanzu kasashen ku saurara yanzu kasashen da suka ganin sun waye in ke kai shegi ya kware yanzu waɗannan kasashen zindir za ki yawo har wace ke zan dabba ta kware to ke kai to mu ma yanzu nan gaba za a kai can ko an yi kusa shekaran jiya wata yarinya ta haito nan da wasu irin waɗannan kayan akwai wani mai tafi daidai gidan nan na tafi da suna jiran su dauke ta wallahi da zuwa yarinyar nan gaba ɗaya hankalin su ya koma wurin ita ɗin suka kallo ita kokarin ta kai ta cika ta bace ta haɗu Mu gun yin haɗuwa Allah ya kare mu matan nan kasiyatun ariyatun kuma mafi munin abu hadda matan aure in daga ke sai mijinki ne ku zauna cikin ɗaki bai laifi. amma sai ke tona mijinki asiri yasa katta masu fyaɗe da me ake ce musu masu shiga gidajen mutane kwartaye suke shiga gidajen ku galibi inda ka ji mace an ce kwarto ya shiga gidanta ka bincika kwartan ya ta wallahi mai yawan su kwasu kwartaye na don wata ko bala'i ya biyo shi ba ya biyo zuwa gidanta don ya san sai dai a ɗaugawa ta yi wallahi wallahi wata mace dukkan sai ta sai dai a gagawa biyu da da labari sai kiyama wallahi kaya kaɗan da haka ba su ko gwadawa to amma namiji ya ga arhaki eh to shi yasa irin wannan matsaloli ake samu nisa'un kasiyatun ariyatun sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumilatun karkatattu ma'ilatun masu ƙoƙarin karkatar da zukatan wasu maza an gane akwai mata karkatattu masu ƙoƙarin karkata wasu maza ka ga yarinya na yarki kawai miyar kaɗi miyar kubewa eh mana kaga miyar kubewa miyar guru haka za a ga wata yarinya na magana da namiji wadda kasar miyar kamar ana jan miyar guru wai ita shaidani haka gama shaidan ta yanki kai har da miji Allah ya hana miki da wurori sai ke tsuwa kina faɗa miji baki samu ah abin da nake so kallo duk wa'annan yan duniya sai sun ci duniyancin su sun gama duniyancin kuma miji himu tsayi wa'annan da suke kallon ƙauyawa masu sa hijabi masu kamun kai su ko sai Allah ya ba su miji dan yanzu duk wanda ya zo abin da yake zuwa islamiyya ce da Allah samu mai kamun kai ai duk suna ganin waɗannan gatiki ba su suna sun yanzu masu duki abu dan musu aure ba mu sai ya kasu ba na ƙwarar da ke da wahalar samu jama'a mun gane ku wayannan matayen karkatattu ne sannan masu kokarin karkatar da wasu mazaje zuwa gare su ru'usuhun ka ka aslimatil bukhut kawunan su kamar tozon raƙuni an gane saboda kan ba kintsi ba taji ba haka za a barkan an shata gashin an sa rubon ana tahiya ana sa wani ɗan gyale haka an yawa da aka ƙara da wasu a ɗan da nan duk sallah gaba ce an kai yayi ba shi an kai yayi kansu ya koma kamar tozon raƙumi an gane alma'ila wanda yake karkatacce to ku saurara ku ji ƙarshen hadisin sai manzo Allah ce waɗanga nau'in mutane guda biyu la ya hulnar jannata ba sa shiga aljanna ba kaɗai ba wala yajidna rihaha kuma ba za su ji ƙamshin aljanna ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza Ƙamshin aljanna ko ana ji ne sun tsaye shekara dubu ɗari biyar amma su ba za su ji ba ke yadda da wannan in ke yadda da wannan bismillah ci gaba da irin mutum da kike yi za ki je ki haɗu da Allah kuma sannan tun nan duniya sai Allah ya tozarta ki ya wulakanta ki kuma ku ji da kyau ya ku iyaye mata akwai waɗanda mata aure ne su ne irin wannan hitar su ko sai su ga Allah ya hana musu kwarjani a cikin gidajen mazajen su. sai mace tacca komai na ya mai amma bai ganin kima ta ya ba ga kimar Allah ba Allah ka bari a ga kimar ki yanda ki tozarta dokar Allah ki keta alwarmar dokar Allah sai Allah ya ta alwarmar duniya ta ke gama wulaƙanta ke shiga bakin ciki yayan uwa Allah subhanahu ta'ala ya sa mu dace